Bismillahir Rahmanin Rahim. 'Yar dambe ce. Babi na shida. Wanka ta shiga. Sam ita ba ma'abociyar daɗewa ba ce a toilet, don haka minti ashirin ta ɗauka a wankan nata. Ta fito ɗaure da batro, sai ɗan ƙaramin towel a kanta, wanda ta naɗa kan nata da shi. Sai ƙamshi kawai take zubawa na abubuwan wankanta. Karewa ɗakin kallo tai ta kankana baya nan. Hakan ya ba da tabbacin yana kicin ɗin da ke ɗakin. ƙarasawa bakin miro ta yi ta zuba wa gaban miro ɗin ido. Cike yake da turaruka har a saman miro. Duk turarukan babu mai ƙaramin kuɗi. Kwalabe ne reras duk na turare. Aƙalla sun fi ƙarfin kwaleba ne hamsin. Nan na ƙara tabbatar da tabbas ita ɗin ma'abociyar ƙamshi ce ainihin Goge jikinta ta yi sosai. Kana ta jawo loshin ɗinta mai kyau ta fara shafawa. shafshaf ta gama ta feshe jikinta da turare kusan kala ashirin. kana ta nufa da rowa ɗin kayanta ta buɗe, sat ɗin silifin dires ta nufa, riguna ne na barci a jere a goge wasu kuma sababbi ne, aƙalla sun fi ƙarfin kaloli hamsin. Kaya ne kullum cikin siya mata wasu Alhaji Sunusi duk yake, riga ta ɗauko kalar peach mai kyau da ɗaukar hankali, ta saka daidai cinyoyinta rigar ta tsaya, abinka da 'yar da mace. Sat ɗin hijab ɗinta ta nufa, su ma aƙalla sun fi ƙarfin kala hamsin. Ta jawo ɗaya daga ciki shi ma kalar peach ta saka har ta ya rufe. damar already ta yi alwalar sallah da harar ta nufa da duma? inda tarbanta da ta yake. Tayar da sallar nafila ta kamar yacce ta saba duk daren duniya. Kankana ne ya fito daga wata kusurwa hannun riƙe da ɗan madaidaicin tire. Ya so kan kujerar ya zauna tare da ajiye tire ɗin da ke hannunsa akan kujerar. Ya jawo filet ɗin indomi da ke kan tire ɗin ya fara ci. Indomi din ya ji busasshen kifi sai kamshi kawai yake yi, da yake kankana ya iya girki na fitar hankali, don har karanta ya yi wato ya yi makarantar koyon girki, almajiranci iyayensa suka turo shi daga ƙauyensu na mana coge a karamar hukumar kamas daga almajiranci shine ya zo ya zama tantirin ɗan dauro kuma ɗan luwaɗi, amma babu wanda ya san wannan labarin nasa sai shi kaɗai, cin indomin yake yi, amma idonsa na kan Hilwa wacce ke ta ibadarta. Mike ya ya kunna tanfatsetsen tibin da ke ɗakin ya ɗauko remote ya rage ƙara, sai da tv ɗin ya gama lodin kana ya kawo daidai tashan ziwot Cin indomi ɗin yake yi amma idonsa na kan TV. daman ba su bacci sai gari ya waye, kwanan zaune suke yi. Bayan ya gama cinye indomi ɗin ya ɗauko kwalin exotic mai sanyi ya kora da shi, kana ya kwashi tire ɗin ya nufa kicin. Dan madaidaicin kicin ne mai kyau wanda ke ɗauke da ɗan ƙaramin store akwai komi na masarufi a cikin, duk bayan wata ɗaya sai Sunusi ya sa an sauke mata buhunhunan kayan masarufi ko da ko ba ƙasar, saboda bai cika zama a ƙasar ba kwata-kwata. Wanke abubuwan da ya ɓata ya kana yi nufa oban ya ɗauko kaza ban ƙararriya sai shainin take yi. Kayan lambu sun rufe ta kamar dai yacce kazar Larabawa take a dahuwa, haka wannan take. Saka ta a wani haɗaɗɗen filet mai kyau ya mayar ya rufe. Ya ajiye a kan tire ya haɗa da fik da spoon da ƙaramar wuƙa, ya nufo ɗakin ya buɗe firij, ya ɗauko ruwan Faro da energy drink, ya ƙaraso kan dadduma inda Luwa ke zaune ta ido da sallolin nata, tana lazumi. Zuwa lokacin sai kiraye-kirayen sallar farko ake yi ta asubahin. Ajiye mata tire ɗin yayi a gabanta. Ta cire hijabin da ke jikinta tana sauke ajiyar zuciya. Kankana zuba mata ido. Sai yanzu ya kula da hawayen da suka bushe akan kan fuskarta. Ke wai kullum in zaki ki yi sallar daren nan sai kin yi kuka ne? Kankana ya faɗi cikin kwarkwasa. Hilwa ta sakar masa murmushin gefen kumatu. Ta kai hannu ta cire filet ɗin da ya rufe filet ɗin kazar da shi. Ta jawo filet ɗin kazar sai ƙamshi take yi. Ta sa fok da 'yar ƙaramar wukar. Ta fara yagar kazar. Ba tare da ta ce da kankana komi ba. Uwar ɗaki na. Kankana ya faɗi cikin hankali sai ka ce shiryayye ne. Ɗago idanuwanta ta yi ta zuba masa su. Kankana ya sunkuyo ya zauna a ƙasan kafet ɗin ɗakin, ya zuba mata ido ita ma ta zuba masa. Don Allah ko ni ne ki gaya min wace ce ke filis, wallahi ina jin ki kamar blood ɗina, kamar mun fito the same mother the same father, haka nake jin ki a raina. Ni da ke ba iya haɗuwar bariki ba ce uwar ɗakina, ina son na san wace ce ke filis. Ya marerece kai kai ka ce mace ce. Halwa ta ɗauke idanuwanta a sa ta ci gaba da cin kazar da ke gabanta. Din ganyayyakin take iya cin Sam ba ta iya cin abinci in ba gayyayyakin ba, da su ta saba. Cin abincin take yi tana yatsa na fuska kamar ba ta jin sa ɗauko min abubuwa na in kora please shi ne abin da ya fito daga bakinta sai yanzu na kula ba wai hausa ce ba ta ji sosai ba tsamin baki gare ta sannan ba ta da r da s a bakinta Harshen ta a karye yake again, tana ina amma ba sosai ba, sai maganar ta ta yi mini daɗi sosai, sannan tana jan hankalin duk mai sauraron ta. Miƙewa kankana ya yi jiki babu lakka, yana matuƙar son sanin wace ce Hilwa. Buɗe firij ɗin ya yi, duk rabinsa cike yake da kwalaben codeine da ledoji farare. Masu dauke da farar fauda wato cocaine Ya ɗauki kwalebanin kodin ɗin kwalba hudu sai kokin ɗin leda ɗaya, ya ƙarasa jakarta ya buɗe ya ɗauko na naɗin wiwi ɗi goma. Kana ya ƙarasa ya ɗauko kaskon turaren wuta ya nufo inda take ya ajiye mata a gabanta. Daidai ta gama cin kazar kenan ko cinya ɗaya bata gama cinyewa ba. Daman ita ba abociyar cin abinci sosai ba ce. Hannun ta kai ta ɗauki energy drink ɗin ta kurɓa. Ɗaya biyu kana ta ajiye a kan tire ɗin kankana ya kwashe ya nufi kicin da su. Hilwa ta zuba wa kayan mayen da ke gabanta ido, wani irin sanyi take ji a zuciyarta. A duniya bayan mahaifiyarta sai shaye-shaye take so a rayuwarta, ba ta tunanin za ta iya denawa har abada. Tana jin daɗin sa ainin, musamman cocaine, ta fi son ta a abubuwan shaye-shayen nata, waɗanda suka haɗa da cocaine, sai codeine da wiwi. Wasu lokutan tana shan ƙwayar roci, amma ba mm. sosai ba. Ta fi shan kodin a kayan mayen nata. Cocaine in ba ta sha ba san ba ta iya rintsawa, ta fi son cocaine sosai. Duk Sunusi ne ke ɗaukar nauyin komi ta ciki har da kayan mayen da take sha. Ba a sati sai yanar narka mata maƙudan kuɗi a akawun ɗinta. Miƙewa ta yi ta nufa ba shirin ta kama ruwa ta ƙara ɗauro alwalar sallar asabahin da ake shirin tayarwa yanzu a masallacin da ke anguwar tasu. Fitowa ta yi bayan ta ɗauro alwala. Zaune ta samu kankana a kan kujera. Tana fitowa daga toilet ɗin ya nufi hanyar zuwa toilet ɗin. Hilwa ta bi shi da ido ita kanta tana jin kankana a ranta saboda yana nuna kulawarsa a gare ta. Hatta wankin kayanta da guga shi yake yi mata. Duk da maƙudan kuɗi sunu suke biyan sa amma yana nuna mata kulawa. Hilwa na son kulawa a rayuwarta. Shi yasa ba ta da tamkar kankana a bariki. Komai shi ke yi mata. Duk abinda za ta sa a bakinta ya iya girkawa. don ba ta cin abincinmu na nan Najeriya in ba taliya ba kawai, duk abincinta na Turawa ne da na Larabawa. General Sunu suke siyo mata su daga kasashen waje, don wasu abincin akwai a Najeriya amma wasu babu, dole sai an tsallake ƙetaren ƙasashe. Ka yi alwala sai maganar da kankana har ya kai kofar shiga toilet ɗin. Ya jiyo ya ce, "Kai, da safe na yi." Hilwa ta ce, "Baka isa ba, ka rinka yin sallah ita ce ta takobin mumini." Tai maganar da zazzakar muryarta. Kankana ya ce, "To, amma ba haka ya so ba." Ya ƙarasa shigewa ba shirum ɗin. Hilwa ta karaso kan praying mat ɗin ta ta tada sallar asubahi, ta idar ta hau a zakar. Ta yi iya zakar sosai da zaƙin muryarta sai ta fi daɗi da karatun ayar Allah. har ta gama a azkar ɗin kankana bai fito daga bashroom ɗin ba cire hijabin da ta idar da sallar ta yi ta ninke sa ta ajiye shi a mazauninsa ta kunna turaren wuta nan da nan kamshi ya turnike ɗakin ta kashe ta feshe ɗakin da turaren ɗaki kana ta kwasa kwalebanin kodin ɗin da wiwi da koken ɗin ta ɗauki kaskon turaren wuta na ƙarfe ta nufi kan gadonta da su a side drawer ɗin bet ɗin ta ajiye duk abubuwan da ke hannunta Ta ɗauko remote ɗin GoTv ɗin ta dawo kan gado ta zauna ta jingina bayanta da fuskar gadon. Daidai kankana ya fito daga bashirum ɗin ƙugunsa ɗaure da towel. Da gani wanka ya yi. nufa ɗin kayan hilwa nasa size ɗin ya buɗe ciki. Cike yake da jallabiyoyi iri daban-daban. Sai kayayyakin bacci irin na mata masu kyau da ƙyalƙyali. Don wasu sun ma na hilwa kyau. Riga da wando na barci ya ɗauko ya saka. Hilwa da ke kallonsa ta ɗauke kanta daga kansa. Kwata-kwata ba ta taɓa jin sha'awar ɗa namiji ba a rayuwarta, haka ma ba ta sha'awar mace. Sannan ko za a yi amfani da mace a gabanta ba ta jin komi a ranta. Ko da yake sha'awa halitta ce, amma ba ta taɓa ganin mace ko namiji ta sha'awar sha'awarsa ba, ko da ko za ta gansu tsirara. Sha'awar ta a jike take, amma sam ba ta taɓa jin sha'awa. Ita dai ta san tana jin tsananin sha'awa, amma san ba ta so a taɓa ta. sannan duk mazan da take gani bata taba ganin wanda ya kwanta mata ba ballantana har ta ji sha'awarsa. min ita san ba ta sha'awar ɗabi'ar lesbians, sai dai wani lokacin in sha'awarta ya dame ta takan ɗan tattaɓa jikinta, kuma tana samun sassauci, amma bata taba yin amfani da kanta ba. Kankana na gama sa kayan nasa ba tare da yayi sallar ba daman bayi yake yi bai so kan gadon ya dauki filo ya koma kan kujerar daman nan ne gon kwanciyarsa ya kwanta idan sana kan hilwa da ta buɗe kwalabar kodin ta fara kurawa cikin nutsuwa. Please ka haɗa min shisha da wiwi da cingom. A ƙasan shishar ka sa min Coca-Cola drink mai sanyi da kokin leda ɗaya. Ta yi maganar idan tana kan kankana da ke ƙoƙarin kwanciya. Idan tana kan Hilwa da ke masa magana da daɗin muryar ta mai kwantar da hankalin mai saurare. A duniyar Allah kankana na mungun jin daɗin Hilwa na masa magana. wasu suna so suna so ma ta yi musu magana, amma san ba ta musu. Maza da mata da dama a gidan suna da burin Hilwa ta yi musu magana, ko za su ji daɗin rayuwarsu. Har da dai waɗanda ba su ƙaunar ta suna da burin ta yi musu magana. Ba ɓata lokaci kankana ya tashi, ya ɗauko tukunyar shisha ɗinta da ke cikin durowa ɗinta ta madubi, ya ɗauko ta ya goge ko'ina da tishu sai ƙyalli take yi. So mahi saurare, bari mu dakata a nan.